من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العظيم وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 30 وقت الحجة hijiran mannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in daidai wato shekara ta riga ta kare gobe za mu shiga sabuwar shekara ta musulunci ɗaya ga watan almuharram kenan wata na farko daga cikin watanni na musulunci kuma idan ba na manta ba wannan shine darasi na goma sha biyar a cikin wannan littafi da muka fara a wannan masallaci masjidin imamul bukhari da ke wannan layi na katagowar da cikin wannan gari na kaduna bayan doguwar kakuwa da ni wannan yana ganin ya faru tun kafin in tafi sudan mutum na dawo daga sudan allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa karatun ba zai ci gaba ba sai a daidai wannan lokaci bayan na dawo daga sudan wanda na kwashi wajen wata uku a can na shigo lokacin ana ma'arafin da littattafai mun haɗu da marigayi malam sani a can gina neman wani littafi na balaga ana taimaka masa ta sa'a shine sai ke ce mun nan wajen littattafan guda biyu kawai ya gani kuma ya ga an dauke littattafan babu ina ganin bayan zabuwan mu da shi a can sai kuma nan gida da na zo na duba shi sai kawai na ga an ce mai aukuwa ta riga ta auku da wannan karatu da muka zo muka fara Allah subhanahu wa ta'ala ya sani tsakanin mu da shi indan shi muke yi ko saboda ganin idan malam sani ya muka zo muka kafa wannan karatu yan uwa ba su bushe ba musamman wayanda ake tare da su a nan suna ci gaba da bibiyar yadda za a yi a dawo a ci gaba da wannan karatu wa inna ma kawai zuruf abubuwa ne suka yi yawa haka yan uwa daga waje wanda su suka kai kaso casa'in cikin ɗari wanda suke bibiyar lalle suna da buƙatar a ci gaba da wannan karatu tunda da mun yi karatu mun tashi akwai yadda ake yi kafin awa ashirin da hudu karatun ya riga ya gama zagaye duniya da baki da ita da tuntuɓar 'yan uwa wanda ake tare da su a nan da kuma na wajen muka ga cewa lalle ya kamata mu dawo wannan karatu mu ci gaba amma abu na farko da nake so in fara da shi a yau kafin mu karanta wani abu wanda yake da alaƙa da littafi shine ko yanzu din akwai tafiya da nake tunanin a gabana wanda ba za ta wuce sati uku ba zuwa wata ɗaya zan bar kasar nan zan tafi wata kasa kuma karatu zan tafi kuma zai iya ɗauka ta kusan kwana gari kafin mu sake dawowa najeriya idan na tafi na ga lalle ya kamata mu dawo mu karanta wani abu da aka tsarin karatu zai zama a wannan karan kafin in bar gari yau idan mun yi karatu to gobe ba za mu yi ba amma jibi za mu yi haka ba mu karatun da izinin allah har lokacin tafiya yi cikin barkasa abu na biyu ba za mu manta da wato mu'assisi na wannan masallaci masjidin imam al-bukhari ba wato shi malam sani kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta muna roƙon Allah ta'ala Allah ya sa inda ya tafi ya kuma inda ya bari abin da ya bari na iyalai a bayan sa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mutu albarka alamomi da suke nuna cewa wato mutum ya yi sa'ar tafiya to dukkan alamomin da suke nuna cewa mutum ya yi sa'ar tafiya wajen barinsa duniya wajen haɗuwarsa da Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da ya bayyana gare mu وهكذا نحسبه والله يحسبه ولا نزكي على الله أحدا haka muke kyautata amalan sanu da su amma Allah ne zai masa hisabi ba za mu ba wani mutum taskiya ba mu ce matsayinsa kaza ne in dai ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ba wannan mutumin taskiya bai ce wani matsayinsa kaza ne amma cikin abin da ya bayyana gare mu wallahu a'lam shine wato tafiya ta riga ta yi sa'a mun sha yin bayanin cewa idan ka kalli tarin firin annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wanda ƙur'ani ya faɗi guda ashirin da biyar suratul an'ami ta haɗa guda goma sha takwas lokaci da ta faɗe su tun daga wakilka hujjatuna آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا علينا ونوحا علينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المؤمنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين إذا كتبوا تقصد السنة shine fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'da ashri wa yabqa sab'atun wa hum bakwai za ka ɗauko ka cika sai zama ashirin da biyar su ne idrisu hudun shu'aibun salihun wa kaza bil kifla adam bil muktari da kutubu da wayannan annabawan guda ashirin da biyar da ma wasu ragowar annabawa da Allah ya aiko a doron ƙasa wanda ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai san su ba dan Allah bai so ya san su ba duka makasudi na aiko annabawa dalili ne kai guda dalili na farko mutane domin su gyara alaƙar su da Allah a matsayin sa na wanda yake yin halitta yake samar da buƙatar ta sannan ya ɗauki nauyin kulawa da ita to a bauta masa shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa wajen bauta wannan shine dalilin da ya sa Allah subhanahu ta'ala ya kawo ka duniya shi yasa al-Imam Abu Ishaq al-Bibili yake cewa walam تخلق لتأمرها ولكن لتأبرها فجد لما خلقت kai dan adam walam tukhlaq ba halitte ka ba li ta'muraha dan aikin kawai shine wannan rayar duniya Allah ya halitte ka ne li ta'buraha don ita duniyar ta zama maka hanyar da za ka wuce ne kawai shi yasa ya ce fa jidda lima kulita to ka yi a akan abin da aka halicce ka saboda shi abu na biyu shine Allah ya aiko annabawa don mutane su gyara alaƙar tsakaninsu tsakanin da iso iso wallahu a'lam malam sani fi ma ko bai na lahi Allah shi ya san abin da ke tsakaninsa da shi amma cikin abin da idan mu zai iya gani ba mu san wani abu na mummunan mu'amala tsakaninsa da ubangijinsa ba to haka kuma ya tsawon lokacin da ya kwashe yana mu'amala da mutane ba mu san wani abu na mummunar mu'amala tsakaninsa da mutane ba kun dai san irin takaddama da rigingimu da aka samu a wannan unguwa kan masa'il na masallaci in ba dai irin su aka samu ba kaga rigima za a sai watakila ma da abubuwa marasa kyau amma bai da an dauki irin wannan matakin ba don haka haka ya kamata kowa ya yi kokari iyayensa wajen kyautata alakarsa da mutane domin ranar da ya koma zuwa ga Allah mutanen da suka halarci da jana'izarsa yana nuna cewa yana da kyakkyawar alaƙa da mutane kuma muna roƙon masa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka sa alaƙarsa da Allah subhanahu wa ta'ala ta fi kyau sama da alaƙarsa da ainihin wato mutane wannan wato shi ne aka yi zaman wajibi ne akan kowa ya yi ƙoƙari ya zaman tura da duniya ya koma zuwa ga Allah mutane su yi masa wato kyakkyawar shaida shine cin dibasta na barin wannan duniya Allah kuma ya samu barta da imani abu na biyu ko na uku kowanne daga cikin ya kamata ya sani kuma ya sa wannan fi qararati nasiri gabin da ya zo a kan malam sani wallahi sai ya zo kan kowa daga cikin idan ka ga bai zo ba da lokaci kawai kake jira yau da lokacin ya riga ya yi zai zama to da kai da shi ba bambanci za ka riske shi inda ya je la mahala wannan ba wa ainihin wasu makawa don haka akwai rigingimu a gaban kowanne daga cikin duniya yanzu kan an riga an shigo ta kuma fita daga cikinta ya zama dole a amma inda rigimar take yanzu za ka fita da imani ko ba imani yanzu wannan kan ba ta da amsa sai ta faru za a je za a danna ka a kabari za a yi maka tambaya idan an maka tambaya za ka amsa ko ba za ka amsa ba wannan shi ma ba shi da amsa sai ya faru za a tashi za a je gaban Allah subhanahu wa ta'ala za a tsaya Allah zai ce wa mutazul yawma ayyuhal mujrimuna ku fita sahu daban ya ku taron mujirbai a wani sahu za ka tashi a sahun mutanen keke ko aka san haka wannan shi ma ba shi da amsa su ya faru za a ce maka ko dai ka tafi wuta ko ka tafi aljanna ina za a ce maka ka tafi wannan shi ma ba shi da amsa sai idan ya ainihin wasan faru da haka ya zama wajibi ga mutane kowanne daga cikinmu lokutansa guda uku ne akwai jiya ta riga ta tafi babu wani mahalinki da yake da iko ya dawo maka da ita akwai kuma yau ita kaɗai kake da iko a kanta akwai kuma gobe baka da tabbas domin idan ka kwanta da daddare baka da wani tabbas cewa gari zai waye da ke sa wani malami yake cewa ta zawar minar duniya fa inna ka la ta dari idan janna lailu idan dare yayi hal ta yi shi ilin fadar shin kana da tabbas zaka wayi zaka zaka rayu zuwa wayewar gari ba ka da wannan tabbas zaka zai ta wuce ba mu halittin da yake da ikon ya dawo da ita a jiya muna daren litinin yau idan gari ya waye muna ranar litinin idan rana ta je ta faɗi to za kuma mu shiga daren talata yanzu litinin ba ta tafi in ka ga wata litinin ta dawo to ba wannan ba ke sabuwa to wannan har gaba da abada ta tafi kenan ba za ka dawo da ka ke kiran allailu wannan haru ake ce musu aljadidai sababbi guda yau din nan shi kake da dama shi ne lokacin ka haka duk abin da ya kamata ka yi shi na aikin annabi ka ce sai gobe dan ba wani mahaluki da ya sai ba ka tabba za ka kai gobe kar ka ce sai gobe sana sai shekara mai zuwa ko sai shi nan da shekara talatin ka ga mutum ya zauna yana lissafin dokin rano ba gaira ba da ni wannan ainihin wato kuskure don haka abin da ya zo kansa yana zuwa kan kowa daga cikin ko na ki ko na so tsari ne na Allah subhanahu ta'ala ba zan iya kauce masa ba wata ran sai ka da ana cewa Allah ya ji kan wani shi ma abinda mutum ya riga ya bari ya koma zuwa ga Allah na alheri shi kadai ne za a dinga kallo ana tunawa da shi za ka kai kokari ya zaman to kai za ka gina ma kanka lahira karka yi tsammanin cewa wani ne zai tashi ya maka gini ainihin wato a kanta da haka wannan ita ce faɗakarwa ta ainihin wato biyu ko uku Allah ya faɗa mana ya ce mana waje a sakaratul mawtu bil haqq mutuwa yana zuwa da maye na gaskiya yake zalika ma kunta minhu tahi wannan shine abin da kowa yake wa gudu da ranar mutum ya ji shi da lafiya ka ga ya gudu ya tafi wajen likita babban dalilin da yasa ka ga garzaya da gudu shine yana tunanin kada ya mutu matsalar shine ita kuma idan mutuwar ta riga ta zaba babu yadda za ka garzaya da gudu ka je ka kai ƙara ko a ɗauki mataki don a kautar da kai daga wannan tsarin na Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa da ci gaba da rayuwa takrimi ne wato karrama wani mutum ne a duniya da babu wanda ya dace da wannan mansubin da wannan matsayin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan haka ya zaman to inda a ce yin hakan karrama wani mutum ne to da annabi shi ya dace da wannan matsayin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma za ku ga ko shi wahayi bai daina sauka a shekara 23 ba har sai da Allah ta'ala ya kalle shi ya ce masa wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuldi ba mu sanya dawwama ga wani mutum ba kafin kai sannan Allah ya ce masa innaka mayyitun wa innahum mayyituna kai ka mutu wanda suke ta kokari dare da rana ba su da wani buri sai su ga ka mutu su ma din su kwantar da hankalinsu zaka mutu su ma din za su mutu sannan kuma za a tashi gaban Allah subhanahu wa ta'ala za a ci gaba da yin ainihin wato husuma da makamantu da haka wani malami yake faɗa yake cewa walau kana fi duniya ta dumu li ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya na tafna wa yafna na'imuha wa yabqa dhunubi wal ma'asi kama hiya da haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala malam sani wanda ya fi shahara da ustaz sani Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah kuma ka sa inda ya tafi ya fi inda ya bari abin da ya bari na zuri'a muna roƙon Allah ta'ala ya musu albarka Allah kuma ba ɗan uwan shi da danginsa da abokan zama a kurin ainihin wato rashi mu kuma da ya bari a bayansa muna roƙon Allah ta'ala kada Allah ya fitile mu Allah ka samu mu cika da imani da kuma aiki mai kyau wannan shine babban abin da muke fata da haka za mu ci gaba da karatu a littafi na farko akwai fadlin tazari salati falalan jiran sallah wal julus fil masjid da kuma zama a masallaci ba ba'daha bayan mutum ya yi sallah sai yi sallan magariba shin akwai falala bayan ka yi sallar magariba ka zauna a masallaci kana jiran sallar isha'i koda ba a komai a masallacin na farko intizarar salati girin sallah kafin lokacin sallah shi kai shi salatu sallah ne da aka ba haushe da ya aro wata kalma yake cewa riga masallaci wannan wata kalma ce da yana nufin ka yi gaba a inda bai kamata ka yi gaba ba amma asali ana so ne mamu su dinga zuwa suna riga limin masallaci ba limin ba ne kamata ya zo ya jira mutane a masallaci halin da ko gani yanzu yana nuni ne akan lalacewar mu da yadda imanin mutane ya rauni za ka ga mafi yawanci in za a kada sallah ko da kirka da sahu na ɗaya na biyu ya ce za ka samu sai idan an tara sallah ne sannan za a zo a yi ɗani a ƙara sallah idan limamin ya ja dogon sura a ta complain a ce Allah ya ce wa maza ala alaikum fi dini haraj Allah bai sanya kunci a addini har kawai mutumin nan ya zo ya dinga jin dogon sura sai ga yanzu wani ya fara cewa kai ai wallahi ya kamata limamin nan a cire shi ya a kawo a kawo dan shafsha kawai wanda mun ci ko ka gama sallah a wani sabon bakin ciki inda za ka zo ka yi sallar minti uku zuwa biyar ka gama suna ta korafi suna ta komplain cewa an sauye ta sallah suna fitowa kuma a wajen masallacin za su kafa musu tsakanin manchester da barcelona sinaniya a nan wajen masallacin kuma ran tsaya a tsaye sai an yi awa daya ana gardama mai ana musu kwallo da aka tsaya wasu a tsaye a wajen masallaci awa daya ana musu kwallo wannan ba ta kurawa ne amma yin sallah minti goma ko da ta asuba ce zuwa sha biyar da wannan ko inna billahi wa inna kashe mutane za a yi wannan fa shine halin da muke ya ka auko wannan ga mutane yana nuna ko wallahi imanin mafi yawancin mutane rauni yayi shi yasa wannan matsalar ta faru kun san cewa akwai lokacin da a sallan magariba annabi ya karanta suratul a'raf gabaki ɗayanta kusan wajen aya 200 a yanzu ba a sallar isha'i ba ko a sallar asuba ka karanta suratul arab wani ne da zuwa sallar ya canza masallaci yace za ka kashe mutane da aka fafi sahihain ya zo a cikin bukhari da muslim an abi hurairah ka anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce qala yake ce al mala'ikatu mala'iku tusalli ala ahadikum takan yi addu'a ga ɗayan ku ma dama fi musallahu matuƙar yana zaune a inda ya zauna ya sallah malam yukdi matuƙar bai ya hadasi ba shine yayi tusa ko makamancin wannan alaularsa ta kare Allah zai ajiye mala'iku lokacin da ka zauna kana jiran wata sallah suna ce Allahumma ghafir lahu Allah kai gafara ga wani Allahumma arhamhu Allah kai rahama ga wani la yazalu ahadukum fi salati ɗayan ba zai gushi ba yana matsayin mai sallah ne a wajen Allah ma damar da salatu ta bisu matuƙar sallar ne ta zaunar da shi na yamna'uhu an ba ila ahlihi ba abin da ya hana shi da ya zo masallaci sallar magriba ina buga misali da ita ne dan ita ne lokacin ta shi da bashi da ainihin wato tsawo illa salah sai sallah to ballantana kuma a ce mutum ne jira sallar magriba bayan an yi sannan kuma wajen ya zama majalisi ne na ilimi za a yi wani karatu daga magariba zuwa zuwa ishayi ya jira an yi sallar magariba ga karatu za a yi sannan yana gina sallar ishayi ga matsayinsa da darajarsa a wajen Allah ba ko kaɗan ba ne amma sai ka ga da an gama sallah azkar ɗin ma da ya kamata a ce mutane na iya bayar da minti biyar su sai gari jirgin ɗaukar takalmi a kowa yana ƙoƙarin watsewa wannan shine halin da ake ciki mafi yawancin wurare wani in ya zo wajen kama kana yana da uzuri yana so ya ganka ya maka haƙuri na minti biyar kai wannan alƙalin bai iya zai nuna maka cewa shi a tafau Allah ya kashe shi sauri yake yi tafiya ne wannan kuma ba daidai ba ne wato kuskure to don haka wannan ya sa kake ganin mutane ba wai maganin intizarus salati ba da salati ba a hatta ma wajen koda majalisi ne na ilimi ba ka iya zama sannan za su fita su koma waje ga kuna karatu a nan masallaci ga wani can ana biya waje suna tafka musu har sai an kira sallar isha suna wajen suna ta gardama ko dai su ɗauko matsalar siyasa su tattauna a kanta ko kuma a tafko matsalar filin kwallo a tattauna akan ta har sai lokacin sallar isha'i abu na biyu almala'ika ta saddaƙo liman yajlisu fil masjid mala'iku sukan yi addu'a ga wanda yake zauna a cikin masallaci ba a salati bayan sallah روى مسلم الإمام مسلم يروي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi ya ce innal mala'ikata tusalli ala ahadikum mala'iku sukan yi addu'a ga ɗayan ku ma dama fi majlisihi matuƙar yana wajen zamansa ta kulu mala'iku ga addu'ar da take takan ce Allahumma lahu Allah kai gafara ga wani Allahumma rahamhu Allah kai rahama ga wani malam yuhdith matukar bai hadasi ba wa ahadukum fi salatin ɗayan yana matsayin mai sallah ne ma kana fi salatu tahbisuhu matuƙar zai zauna a masallaci yana jiran ainihin wato sallah ne sannan rawal bukhari an abi hurairah ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa al mala'ikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi salla fihi ma lam yuhdith sakan taqulu allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu duka wa'annan mala'iku suna yi sannan rawa muslim an abi hurairah ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce la yazalu abdu fi salatin bawa ba zai gushe ba yana matsayin mai sallah ne a wajen Allah wato irin ladar da mai sallah ake haka za a ci gaba da bashi wannan sallar ma kana fi musallahu matukar yana a inda yi sallah yantajiru salata yana jiran wata sallah wa taqulul mala'ikatu mala'iku sukan ce Allahumma ghafirhu Allah madaukakin sarki kai gafara gare shi Allahumma arhamhu Allah kai rahama gare shi hatta yansarifa har sai lokacin da ya bar masallacin duniya au yi yuhdita ko ya hadisi na ce ma yuhdisu me kake nufi da ya hadisi kada sai ce yafsu yafsu ko yafsu idan an ce yafsu shine idan ya fitar da tusa wacce take da ainihin wato a ba ta da ainihin wato wari au yadridu ko mutum ya yi tusa wacce take da wari duka wannan yana nufin ainihin wato hadasi ne da aka akan ce fata yaksu da ma'anin akara da rihan min mafsahu bila sautin ismau idan mutum ya fitar da iskar da babu sauti da ake ji kowa ne sannan akan ce ya zaridu shine idan akara da rihan min istihi ko min istihi ma a sautin wara'i wa ra'ihatin karihatin mutum ya fitar da wato iska daga dubararsa wanda yake akwai sauti da wari wanda ake kyama sai a ce ya sannan rawal bukari an humainu kala yake ta su ila anasun an tambaye anas dan malik aka ce hal hal ittakhadha an-nabiyyu shin daga gaske annabi ya riki zobi yana amfani da shi qala sai ce laylata ko akhara lailatin da isha'i wata rana annabi yayi jinkirin sallar isha'i ila shaqarin layl har sai da dare ya raba tsakiya yanzu daga magariba karfe nawa ne rabin dare ina masu lissafi daga lokacin da magariba ta zuwa lokacin da asuba za ta yi ba shi ba bane dare to nawa ne rabin dare karfe nawa ya kamata ya zama rabin dare idan yanzu mu dauka ana sallar magariba karfe bakwai ne eh ana sallar asuba biyar da wani abu ko to nawa ya kamata ya zama rabin dare hmm? sha biyu da yamman tuna ko to mu kaddara shi haka akwai randa annabi ya jinkirin sallar isha'i bai fito ba har sai da ta kai wajen sha biyu da wani abu sun aqbal alaina bi wajhi sannan annabi ya fuskanto mu da fuskarta yace fa ka'anni anzuru ila wabi sakatini yace lokacin da annabi ya fuskanto kamar ma ga hatan zoban sa da kake tambaya ina kallo qala yake fa inna an-nasa qad sallaw yace lalle fa mutane sun yi bacci wa na sun yi sallah wa na mu lam tazalu fi salatin annabi ce ba za ku kushe ba kuna cikin sallah man tazartumuha matukar sallan ku ke jira me yake so ya nuna musu kaga an ja dare ba a sallah ba ko an kai har sha biyu da wani abu sallar isha'i to lokacin da ya riga ya fito shine annabi yake ce musu wannan jiran da kuka yi ba ku gushe ba a wajen Allah kuna matsayin masu sallah masu jiran sallah kuke yi. baka an ne an zur ila wa bi ta khatin ne ce kamar ga hasken zoben annabi dan sallallahu alaihi wasallama ina ta to shi yasa abin da yasa ko ga an dawo da ita farkon dare annabi bai so ne a takurawa al'ummar amma akwai sanda ya taɓa yin sallah daidai wannan lokacin yace innahu la waqtuha laula an ashqa ala ummati yace wallahi wannan shine lokacin da yafi dacewa a dangin sallar isha'i ba don kada in saka da ummata cikin kunci da takura ba yanzu inda an bar shi a haka aka ce sai wajen karfe goma sha biyu da rabi na dare za a dinga sallar isha'i kaga mutanen da za su daina sallar isha'i suna da yawa to shi yasa a hakan ma da take a farkon dare ta ɗinta tsakaninta da sallar magariba zuwa isha'i bai wuce awa ɗaya ko. to ba kowa ke yi shi yasa na daga cikin sallar da ake gane munafiki da ita akwai sallar akwai sallar isha'i sannan abu na uku man jalasa da salati duk mutumin da ya zauna bayan wata sallah ya mukadiru ukura yana jiran wata sallah ba Allahu bihi mala'ika Allah zai sa mala'iku su alfahari da shi rawa ibnu mada ibnu mada ya rawaito wa sahahu al-albani allamatul albani ya inganta an abdullahi bin amr qala yake cewa sallaina mun yi sallama a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-maghriba mun sallan magariba tare da annabi tare da amar raja'a wanda ya dawo gida ya dawo wa aqtab man aqtaba wanda ya zauna ya ci gaba da jira ya zauna da فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسرعا سيغا النبي يازو ينا غوغاوا قد حفظه النفس har sai da ya su wato lokacin da annabi ya zo yana gaugawa kamar numfashin annabi yana gaggawa shi ma inda ka san idan ka yi sauri wajen buga numfashin ka zaka ga ya karu sama da ake kayi tafiya normal wa qad hasara an rukubatai annabi ya riga ya yayi ainihin wato ana ganin korinsa ya yayi tufafinsa ana ganin korinsa faƙala sai ce abshiru ku yi bishara idan kuma an ce ka yi bishara shine ana baka labari wani alheri zai same ka tun kafin alheri ne sai yake cewa hada rabbuku wannan ubangijin ku ne subhanahu wata'ala qad fataha baban min abwabis samai ya bude wata kofa daga cikin kofofin sama yubahi bikum bikum almala'ika ya sa mala'ikunsa na suna alfahari da ku ya ƙolo Allah yakan ce unzuru ila ibadi yake cewa ku kalli bayina kada tsadau faridatan sun biya wata sallar farilla amma hum na ukura kuma suna jiran wata sallar kenan duk lokacin da mutane suka yi sallar magariba inda mutane za su saba ma kansu ko kai a kankin kinka ka saba ma kanka cewa da in ka zo ka yi sallar magariba a masallaci in ba wani uzuri kake da shi ba dole to wataƙila ka sa lokacin ne zaka dinga karatun qur'ani lokacin ne zaka dinga yin wasu abubuwa muhimmai a masallaci shi sa za ku ga cewa na daga cikin lokutan da suke da albarka gurin hatta haddace karatu akwai tsakanin magariba zuwa zuwa isha'i to ka sa ma kanka cewa kai wannan shine lokacin ko da ba za ka yi komai ma kana zaune a masallaci har sai lokacin sallar isha'i ballantana kuma ka hada abu biyu karanta wani abu na ilimi da kuma jiran sallar ainihin wato isha'i da wannan na daga cikin abin da Allah zai sa ya bude kofa ya ce wa mala'iku a kalle ka kuma ya sa mala'iku sai alfahari da mutum a sama sannan abu na ƙarshe intizarus salati jiran sallah ribatun fi sabilillahi wato yana matsayin daidai mutumin da ya toshe wata kofa daga cikin kofofi kada matsiya su kawo wa al'ummar musulmi hari da haka akan ce ribatun da ma'anar lazimin hududu da ado wanda ya rizumci wata kofa da matsiya za su shigo su kawo wa mutane hari sannan akan ce ribatun da ma'anar lazimin al'amur wanda ya rizumci wani al'amari sannan birin alai kuma ya zama ya naci akan wannan abu shi yasa da ga a ƙarshen suratu ali imrana Allah da ya tashi ce mana ya ayyuha allazina amanu sabiru sai ya ce wasabi wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun to yana daga ciki akwai arribatu da haka wanda wancan ribatu din na tsare boda don kada makiya su kawo mutane hari to yana daga cikin arribatu kamar yadda zamu gani shine intizaru salati ba'da salati shi ma yana matsayin riba'i ne saboda daga addinin Allah rawa muslim an abi ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama قال النبي ياتي الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا bazan nuna muku abinda Allah yake kankare yake shafi kusakurai da shi ba waye da fa'u bihi darajat sannan ya daga darajojin dan adam da shi qalu bala ya rasulullah sahabbai suka ce faɗa mana قال سي النبي يتي مس إسباغ الوضوء على المكارم cika alaula a lokacin da mutane suke ƙin amfani lokacin da kowa yake gudun taɓa ma to kaya lokacin da za ka yi alaular sai ka yi cikakkiyar alaular kaga akwai lokacin sanyi sannan wa kasratul quta ila masajid da yawaita taku zuwa masallaci shi yasa za ku ga lokacin da annabi ya faɗi wannan a makka akwai sahabban da gidajensu yana kusa da masallaci amma suka dinga siyar da gidajen daga kusa da masallaci suna komawa ina nesa saboda kasa da sulhu to shi yasa ko yanzu idan ka tafi makka idan an ce harami to hudud na harami yana da fadi amma masallacin kaba inda ake zuwa in sallah ya fi kishi ragowar dukkan masallatan ne da abu guda uku na farko daga unguwar da za a ajiye ka ka taso ka zo masallacin kasaratul khata yawan takun da za zaka daya sannan na biyu adadin jama'a da suke taruwa a masallacin su sallah duk duniya duk duniya ban maka istisna'i ba duk duniya ba inda dan adam ke taruwa ya sallah kamar wannan wajen sannan ba wata sallah da za a yi sallan magariba ko isha'i ko asuba ko azhar ko la'asar ko juma'a sai kaga ana gama sallah an ce as-salatu ala al-amwat yarhamukumullah za a yi sallah ga ce domin ba kamar kasar ku bane wani ya mutu an je an binne shi gwamnati ba ta san waye mutu ba abin dina ne ina idan an yi mutuwa a nan gidan aikin ku ne kawai ku buga musu waya akwai motar da za ta zo ta ɗauki gawar za ta je ta kai ta inda ake mata ne wanka idan aka je aka mai wanka da motar da za ta zo ta ɗauki gawar eh, da inda za a je a kai mai wanka motocin na gwamnati ne sannan kuma masu wankan gwamnati ke biyan su ko kawai abin da za ku yi ku zo masallaci za a kawo shi a masa sallah idan a masa sallah sai ku bi gawar sai a je makabarta a rikin amma haka kawai gwamnati ta ga kana rabo wani ba ta san a ina kai mutu ba waye ya mutu a ina wala ba ta yi ba amma nan Allah ya kiyaye malam wannan ma zai mutu ba ya rikin da mutu bai ranar gwamnati da wani ya mutu me ya faru ba abin da shi kana kallo nan makabarta kullum neman fi sabilillah masu aikin su to ko mutanen mu wasu marasa kan gado aikin da kai in kai ne aka ci ka zo kai ba za ka yi ba maimakon a'a yanzu akwai jihohin da sun yi aiki sun sanya tsarin abin da ya shafi kula da makabartun da duk abin da makabartun ke kula yana ƙarƙashin gwamnati gwamnati ce ta zata in ba ka bayanin da kuke zaɓa ne amfani sa, ba su da wani amfani in dai ba wannan da su yi muku to kawai wani sai ka ga ya a makabarta sai ce wai neman taimakon da mutanen nan suke wannan fa ya saba maka idan da ake shi kuma bai san cewa asali idan an maka mutuwa ba da diskafani da waye da waye kai da hatta inda za su ce mutanen nan sun daina yi saboda Allah duk wanda ya zo ba za su kara a ba sai an ya saboda saba ma Allah sai in ka isa ka bar aikin ka je kai abin da kake yi ba. ko wuni ɗaya ba za ka iya ba to don haka wannan shi ne to wa da khuta da yawan taku illa masajid zuwa masallaci za su salati da kuma jiran sallah ba'da salati bayan wata sallah fa zalikum riba annabi yace wannan yana daga cikin riba'i wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa abu na ƙarshe rawa abu ya ala wa sahahu al albani an ali bin abi talib qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يأتي إسباب الوضوء على المكان suka alaula a lokacin da mutane suke kin yin amfani da ruwa wa imalin aqdam da kuma yin amfani da kafafuwa ilal masajid zuwa masallaci wa intizar salati da kuma jiran sallah ba'da salati bayan sallah yughassil al khataya ghaslan yana wanke kurakurai wankewa وروى ابن ماجه وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله يقول يا جاء النبي سوى ألا أدلكم بدن نونا مكبا على ما يكفر الله بين الخطايا أكن أبن الله كي كان كريق ساكري ويزيد به في الحسنات sannan Allah ya ƙara wa mutum a cikin mizanin aikinsa mai kyau ƙalu bala ya rasulullah sabu suka ce faɗa mana قال سيتي أكوي إسباب الوضوء تكا الولاء على المكاره وكثرة الخطى ليوم تاكو إلى المساجد جوا مسلاتي وانتظار الصلاة لكما جلن صلى بعد الصلاة bayan sallah da haka ba zai yiwu bai zamanto a wajen harkokin mu duniya muna da hakuri a kansu sannan a wajen harkokin addini ba mu da hakuri kuma lahazarka ta ƙarshe ba wani abu da zai maka ta ba wannan addini da duk mutum idan ya mutu daga ƙarshe yana buƙatar a yi masa addu'a a tsaya kan ga wasu a yi masa mai sallah addinin da da kare yana kake ganin shi ba kuwa bane shi ma wannan gata kuma da ka fita daga addinin ka yanke alaƙar ka da shi in ka mutu na rantsi da Allah ba za ka samu wannan idan haka yana da kyau ya zamanto mutane kar ya zamanto suna hakurin ninkin ba ninkin wajen abin da ya shafi harkar rayuwarsu ta duniya amma a ce ba za su iya yin hakuri ɗan kaɗan ba a kan wajen abin da shafi masa'il na addini yanzu limamin masallaci in an sa minti biyar sai kaga mutane ba su iya hakuri a gina shi mutu an sallah a kan ka'idar lokacin da aka sa da haka da lokaci ya shiga sai a duk ba sai a ta aibar shi kaɗai islamiyya ba ina wani shiga ka ja sallah haka ake eh? amma in ka tashi ka tafi kotu duk uzurin da kake da shi kana da shara baka isa baka dudduwa ka ce to ai ba alƙali bane ka dai islamiya ina wani shi na kai wani hukunci da abin da zai faru ya dade bai faru shi ma yana farawa ai zai farawa Allah ta'ala ya sa mu dace haka insha Allah za mu tsaya nan kamar yadda na faɗa na ce a ah, insha Allah a gobe ba za mu yi karatu ba amma shi ba za mu yi haka za mu dinga yi yau idan mun yi gobe sai mu zo mu abin nan har sai lokaci ya yi allah matsayin sarki ya samu dace mu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh